الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yin na tsafaguta yin tsagutun ci 2015 kalendar miladiya ne kafin baci daga kafin littafin al'aqidatu sahiha wa ma ya shekul allama shekul islam fi asrihi a sheikh abdulaziz na abdulabin baz sai ci guyun jun gafara ga al al'imanu billah من الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للإبادة دون كل ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إصابة مطيعهم وإقاب عصيهم ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاد كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير man ga asali mafari nga ya al'imanu billahi iman ji ba tsoye ci mini biyar gutsan ya imanu iman ji ba tsoye ci man ga subhana mini imani ba tsoye na litata ne al'imanu ya zula imanu di bi anna wul ilawul haq kiri Allah ga etu na ajibu ta ya gaskiya na almustahiqu lil ibadati na ibada ce ci gugwayo na duna kulli ma siwahu ban biyan duro na ji ce cha ne li yi khaliqul ibad e na Allah ga halitta ya halitta jo wal muhsinu ilayhim Allah magaji bolo bolo ba ne ke kyautata musu wal qa'imu bi arzaqihim ga mai ya azbikyo wal alimu bi sirrihim nga maje ilimi yana ji sono wa alani ya ci ngando to gbangba ba ka samu da gidan gbangba ko ta sarari wal qadiru ala isabati mutiihim kuma shi nga da iko na wafe gagba yanzu zane ga ba lagba ko na wa iqabi asihim nga make de iko na wa poni shi zane ga yin su ba? na wal yazil ibada ebo ibada na noma khalaqa Allahu sakalaini ebo gabo Allahu jali ta jinu be zawangi jonga jinu fi sakalaini wa amarahum biha bai ibada ne maga ga Allah wajen halitta ya ɓata foro kama kala ta'ala kyan da tuyaci latin daga وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نجعلي تنجن بيزعان جيجان سيبوا بيعجبو تايامي ما أريد منهم من رزق ne wazi ki gangani biyaya wa ma uridu an yutimun ma wa gadi ayaniya ya inna allaha hakika to yace huwa arzaku la yutuna razzaku no zulkuwaci esuna gbokanin almatin ga make ya almatino wale ga aya ne lauga a razzaku bi almatini mini suna e e e ya tuye ci budon raddan aladullalu ne shiga tuye ci suna ni kawai gudu ne tuye ci latuna gan ya ayyu an nasu budu rabbakum wallazi khalaqakum wallazi na min qablikum la'allakum tattakun ya ayyu an nasu ya yi zaun wa'budu rabbakum yajibu ta ce kiyaye allazi khalaqakum yasna jalita yana wallazina min qablikum umake jalita zai jibe kami yana la'allakum tattakun ibu yaje da Allah allazi jala lakumul arda firasha was samaa binaa etu na kinta kici yayo masu matugi kini yayi nan wa an zala mina sama ima'a kuma ke dulaji daga sama nan fa akhraja bihi mina samarati rizqan lakum wuce ci azki ku ci yayi tun daga kin bana fala jalo lillahi dada wa antum ta'lamun daga la ya fa ce ci ba ci ma daga la ya mu pagan da ce ce so mu je ilimi ma to ma da ilimi ga Allah gwi ga to ga ya azikyo ga jalita yo da sauran su mun wa kada arsalallahu rusula mun ga hakika to ta tuci tutu wa anzala alkutuba sai ci malita fi ciji li bayani hadal e haqqi e ba ji bayani haƙƙin ibada na ga ibada na waji na haƙƙin ya ta ce wabo wadda a wato ilayi amma ke a yi zasha ibada ji ya ci wata ziru ne ma yi daduhu amma wani zasha ke ne ga gali ibada ya tsoci ba da lugwa kama kala subhanahu kyan na ci na tunaga wala kadi ba suna fi kulli ummatin rasula hakika ya tuji zafi al'umman dondo an yi budun laha gajibu ya tsoyaci wajitani bu tagut amma laƙa ya gangani da taguci. wa kala ta'ala ce ce latin daga wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayi ade zai tutu mini ya tuce kami wana sai ya jiji wayu annahu la ilaha illa ana ke biya da zai wajibu ta bi gaske na sai mi so ci bugi na. fa abudu ne ba bai jibu ta mi so ci ke ta abuno ke matsaya to sun mafusilat ni ta suyo na ayu da kangi a ciki haka ke na milladun hakimin khabir da ba zane da yake mu da ilimi yin dondona Allah ta abudu illallah ke dai gajibu ta zanduru ma sai Allah bugi innani minu nazirun wa bashir akika mi anibi muhammadu ezamiyo eh, ne nazir zane ji za gargaji na wa bashir mai iza mai ne ke jira bishara ne in ma na wage ne su a ba annabi a jin gargaji gan ko ba su kwa wa dana kogba ba su kwa wa lu aljanna ko ba su kwa alaka biyo ko ba su kwa fushin a biyu buga wani na liza nan wa mai ke ya za bushara gan waga mitu su ko wace ji wace gwa sun gaskiya wace da deluwa wa da aljanna wa lani mai wa le rayuwa wangi tsoci a yabo tsoci ta ga da jiboyi tsoci da sauransu na ga Kuma kwayo wale gan e ganin manyan gabele nan ya e zaɗi wula imanu jiga Allah gbo jiga a jibuta yau ko wale ga ya e zaɗi dabo ya jibuta yi gidi ya zaɗi madabo ya jibuta ya tsawa ya zaɗi madabo ya jibuta zawangi Iza yi madabojibu ta yi gbọ́n iza yi madabojibu ta ci gbọ́n iza yi madabojibu ta dabba shi, iza yi madabojibu ta jenu iza yi madabojibu ta mala'ika iza yi madabojibu ta annabawa shi. ibada na shi benin adiza na ibada cancan tamin zayi ya fi allah guji ko allah subhanahu wa ta'ala gan la tasjudu li shamsi wala lil kamar. wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ya jus da ya gidima e ma jus da ya tsama ya jus da ya tsaye bugi na jali ta nun ga tsaye ci ga ya jibuta nun ngo le tsaye ta gani ya ga jibuta ya gidima ma jin ya tsama zai je jibuta ya gmana tsaye ci lo to wa ga la to ala lugwa mu mani, man ittakhadha ilahu hawa, wale zaye ne na wajibu ne lajibu ne wajibu tanin ya gmuna zai shi mai ke jibuta kuti nan a ga sa lalugwa a fara'aitun lata wal uzza wa manata salisatal ukura, ko zai shi mai ke jibuta mala'ika da jirmiji nan a ga sa lalugwa ya bi na ga mala'ika ji ga hau layi ya kanu ya gudun, mala'ika ji in ba zai jo da yanga ya ga fe jibuta ka kuna da jo nan malaika ja kalu subhanaka anta waliyuna min duni ce ce gai waliyayyo gai da na fi zumanan gai da na yayi nasara nan ban biya yi bal kanu ya budu nel jinna za wuce jijjenu a fe jibuta a fe jibuta jinna ce ko malaika ga da wani aksaruhum bi mu'minun don duwa ayi ma jibe jinni zai ji mafe ke jibuta ci maji bebe bebe da sauransu nan alwa to gwama zai ji gane ga yi ji Allah na za ta nuwatin kama lam za ta nuwatu a nabi wa za ta nuwatu ya kem na su ji za ta nuwatu nan ki a nabi ga a nabi ga ya ga kemi na musa ga yi ji Allah na ilahan kama lakum aliya nan ko ebogo wale gan wa ibadatu rahmani gayata hubbihi ko ma zulli abidihi huma rukunani wa alayhi ma falakul ibadati da'irun ma dar hatta qamatil qutbani ibn qayyim sai ga alkafiyatu ga wa ibadatu rahmani ibadatu rahmani gayatu hubbihi wa fi wadi tsanani boya so yaci ma zulli abidihi wa ga yadi boya so yaci bo fi wadi ya so yaci be huma rukunani rukuni gube ibada gadana ngo jiga ina ku lillahi haqqun la ya kunu ligairigi wani abdi hakun kuma hakani so ko di hakiu a la haki so ko ya sanu cha wujo to ba di hakiu ma majiyan su kuma ko la tajalu al-haqqaini haqqan wahidan iga la ki guba ba na da jinni mu min ga tamyizun wala furqan iga ya ga fi ko ya duya ma a'a e bogo ibada ce ti bu yin wiyu ko kalibi ga kula da libadi, an ya gudugu wala yushriku bi shay'a hakkin sa ko ne ta kiyan a jibu ta ya tsoci a magala doro fa tsoci ba ci mun tsoci ga ji bolo bolo lo bayan alita jo tsoci ga ya azike ni lawar za ku zul kuwatil a annabi sa sallam ga tsoci ga mu be zawangi zawangi wan akulu kuwa yubadu gairi sai yan wuye ya wuye jali ta zanu ci mai daji buta zanu na ji wuya nan wa arzuku wa yushkaru gairi ume ya za jazi kya mai daji ya buya zanu na ji wuya nan ke ti ya je ilimi ne so na to na tula nan sai ci maga je gagba nun gagba da je lami tuna ngam ke da punishment nun ga ji zai je lubanan da gwan fa biya ebo ibada na magana Allah cikin halitta halitta kwata yau ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ebo go to annabawa shi a to yaji buta to yaki ma kama abdullahi yad'uhu naushe sokone ki feji feyi sokone zai wuce wancan anin muhammadu in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina abe ke geji shaka ya tiye ne mutum biya wuce yamma na zai wuce babu nabu anin muhammadu subhanallazi asra bi abdi layla min almazil harami ila almazil aqsa itadi da batu ya to etin la wuce da san ya shine zai wuce babu nabu anabi muhammadu ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi isa alayhi salam ngai ni abdullahi atani alkitaba waje alani nabiya huyi sokomiyo to talita filami umami lafiya nabi waje alani mubarakan aina ma kuntu wa sani bi salati wa zakati ma dumtu hayya ko wa zukuru abdana ayyub fawuji na yi annabi ayyub na. annabi ibrahim alayhi salam ta je wata yir baitiya aka tamilli li ta'ifina wal akifina wa rukai sujud ya zai ji sujada nan zai je ji tawafi nan to zai lo ruku nan to zai ji sujada nan dole ne ba ta lauga ki annabawa to jibuta ya ceci anabi zakariya wa mun qayimu yusalli fil mihrab mun ji mihrab sai ji sallah sai ji buta sai ci ci ji gogan inna nubashiruka bi gulamin ismu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya ye yo bushara bi eji na ya yaya nan ya zadda bu sai su ne hmm. ruwan kiliya no ne ne lauga annaba je ji buta sai e ci hmm. malaika ji wasu masu ya ji su ya ci ma ɗaya e su ba la ya suna la ma marahun wa ya tsalu na ma yi yi soma a jalita ta je buwan ibadan nan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun cikin do na to cikin be nan en ka zaki yi ga da ni ga ada jibuta ya to ce wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula to ga ti da ta al'umman dondo ani budla ga ta ya to ce wajitani butawuta malaka gani be tawuti ko wa min ummatin illa khalafi ha nazir a da alumun duwa da bai illa fati zai jaja gargaji na. waji jike waji dambo wai la madina khahum shu'aiba qala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu wai la adin khahum huda qala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu wai la da samudakahum saliha kala ya kawai mibu dila malakum mini layin gairu ba ta ne bin ne zangaro ya gaji ma shiga ejibu ta ce ce ejibu ta ce ce ejibu ta ce ce inna sanna nuhan ila kaumihi an anzir kauma ka min kuble ya ce ma zabu alim to ba kibo ajibu ta ce ce gato sun annabi yusuf ungu purzina ki ta da jiyo ajibu ta ce ce arbabu mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar ta buga wale kana ni bitun wazu tulo yamman nan ga fal yakun awwala ma talumi layyi ba gada bal kitab yamman bu eh mafarna wa kai ne kiyo an ya sha addu'a dirki hadin da wajibu ta ga gaskiya na sai Allah ajalibi na ta dawa bi abi agungo na ne tina sai da kutuji abu lalal maududi hasan albanna ikhwanul muslimin umma suzanul abidin alhaddadiyaji ngo le ko pata safu ne bani aga ibe ibe chadawa bi abi agugo minati no hmm. dawayen biya uji dawayen manhaj dawa ne ta ce minhajin nubuwa ne yana ya ce dawa bai ya ejibu ta so ci al alkhawfu al arrabatu al'inabatu tawakkul a sujudu a ruku'u qira'atul qur'ani sallaji azunfe ko zakawa tawafiji ibada yinu a Allah na wa lita ja ma ɗiya ma fi aja ya to ci yan na ga zai alu sun na ji e cadawa gangar biyu ga mai lawa lita shi uji a dada lawo gan wode fi gugu fondoro da hmm alu sun na ji uji na daunan ina cadawa ne kiyo e to ci adilita da bai gan manhajul biya fi dawaki ilallahi yan rabiul malikali un la bayani ga nabi da ya ji macca biya biya gwamnati ta nan mulke wazo umma so sit usa sida hadi da yinan ne wali kim ne uzaji siriyo ne na jawo siro ne da yawon 1 miliyan fa wale egypt wa kane wa musulmi ne abeji otu a ci ajeto mulki na asosif no algeria su kun di same thing somalia su kun di same thing boko haram iju nigeria dana to ti bu ya da je thousands of people na wu nigeria no pata ni ne mo fa hu gomi ne za e za za mo ci mo kuranu ba sanu ti je tawidiya sanu ti je musulunciya sanu ti je tabiya wanja sanu ti ta je to akida wanja zando to to atiya ga mu ye da to jadi la mu ke go shugo eh rikiti da ngo le dono ko ebugo ani bin doro ina tabe ni jemaji ebeji buta to eki ebi enwu to eki man ci gaba ko? gan wa haƙiƙatu hadhihi ibada ko ne ga hiya ifradullahi subhanahu bi jami'i ma ta'abbada ibada bihi min du'a'in wa khawfin wa raja'in wa salatin wa sawmin wa dhabhin wa nadhr wa ghayri zalika min anwa' ibada ala wajhi al ila والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه والذل والذل لعظمته وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم كقوله سبحانه فاعبدوا الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقوله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وفي صحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا wa hakikatu hadhihi ibada ina hakika ne ibada nan hiya ifradullah subhanahu nga yazo la to tu jinnike ti suna na litata nan bi jami'i ma ta'abbada al ibada bi be ba ta da to tu la ta cin wujo ga fi abi alaji buta ya wuna min du'ain yau ga ba duwa ba da wa haufin wa ga da da tsoyaci wa raja'in da ba fulo ba tsoyaci wa salatin sai jan salatu ya tsoyaci wa saumin sai fiya zumbo tsoyaci wa zabihin sai zuya ya wa nazirin sai mi ya tsoyaci wa gari zalika bai dai kyau majin na jamin anuwa ibadati min yiri rishe ibada wani ala waji alkudu ilahu etiyan alkudu yada ya tsoyaci warragabati gangani be kaunaje warrahabati gangani be edowe ma'a kamalil hubbi pamba be ni guye boye lawu subhanahu ya nawa dia to yace nan wa zulli li azamati wa mafi dadya ko wa logba ngai ga zullu li azamati ya ci wani to wa galibul qur'ani galibin alqur'anil karim ma nazala fi hadha al-asl al-azim a cinci shi ya ciyan bayani ya asali wuce kwanne a jibu ta ya ce ka kauli yi su ba na wuce ba ce lati na gan fabudillah mukulisan jibu ta ya ce ci da ikhlasi ko alalillahi dinu alkhalis adini daga ajin daga ajin adini ya ce ci wujin ta zure wa kaulu subhana ibn tatlat naga wa qadara buka an la tabudu illa iya. sai ci waje forogo ga jibuta buta san doro ma sai un bugi wa qawlu azza wa jalla ba su ko latna ga fadullah e eh, yace ci mukhlisan lahu din bi ikhlasi da wa law kariha al kafirun ka kafiri ga nafo wa fi sayani da sahih bukhari da muslimi an mu'adh radiyallahu an da ba mu'adh su kuje da nabi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala kidi nabi ga haqqullahi alal ibadi hakkin su kota kin wujijo an ya buduhu a jibuta ya ce ci wala yushriku ku bihi shi an amaga ya yanzu ba ya ci ba ci ba ku yau ko ya libadatu ismun jami'un da kulle ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali a zahira walbatina sunuyo na kwe kalana yadda wani so cewa umar dajin da yi mini ya gajo da ya fushi to su soci to gbangbana, ina ga al-ibadu na ga na ga tarif na shekul islami ibn taymiya ya littafin al nun kano ibada na ma wa fe gugwacha sai wa ga ibi ikhlas wa ga jibo to ce? wa ma ke ya jikin na ne muhammadu wuna faman kana yarju liqa fali amal amalan saliha wani gai ba fungan gube to yaci nan mulotu kirki wala yushrik bi ibadati rabbi adam ngalen do fa to yaci ba ci ma wa le gan ga mini ibada jo addu'a da bu kulidu allah awul rahmani ayyam ma tad'u falawla asma'u yusna yiteci ko yitura mani ndo ya allah ko yitura mani ndo no ga yi yina to dio sunna ja atazuna ale bi ga idza sa'alta fas'alillah ko ga bayan wa babe tsoyaci ko wa kala rabbukum ud'uni astajib lakum tsoyaci ga ba mi aduwa mi agwa aduwa e wa dukiya we wa go loji exam wa ilimi we wa ini we wa ejiji we wa ebaji we wa lafiya we wa zobaje ba babe zin babe tsoyaci annabi ga man lam yasali la gudu ba ne zane bai ga su kula su kula aji fushi biyu dai da sun yace ci wala ta khafun wa khafu ne ga suna mai tsunami ko amma wale bindiga ya biyo ci ashe so ba za na shirka jika wajen shirka eh? wala ta khafun wa khafu ne wale bindiga ya biyo ashe so bai su kama don ba alkhawfu da wadaje khawfu ya dindiga waje khawfu ya sokwa kilo ji shirka eh? ne khawfu tabi khawfu ya tabi'a waga le waye wa sunan waga le dindiga ya wa sunan waga gaba ya wa sunan wale zai da ruwan na ce wani waya ba ko fa wajen safi na fi khifatan musa na ta ji shirka sallaji ibada fasalli li rabbika ya salatu ya ce ciyan wani har kul inna salati ga sallaye mi wa nusuki da mai zune wa mahayaya da rayuwa mi wa mamati da ajali mi lillahi rabbil alamin church na wajen halitta bata nan ga wuyan ko azun ke yi ba da be ya alladina wani yana jami ma nan kutiba alaikum musliya kama kutiba alladina min qablikum la'allakum tattaqun eh sun ke yi ba da be ko hannun ga manza ba a ligari lafa kada shiraka sannan gaida sun yi a azanu ne ce can zanne lafa sai ci baci amma ini mai giya ba guba mutanen gizo na shirka jika min shirka kila a'a yana mai ga wani ibi ya giya ba guba ne ya abdullahi ne ya abdurrahmani mutanen ji guni shi na guba sun ya zane na guba sun ya zane na shirka ji kashi mai shirka ya bada ka wunde a gaga mini ibada na jiya so kono a zabu imimi mamaginan ba zabu ji na shirka ji kashi mai shirka ngole waje shakka wa ma kin yawa Ina ji shirka to ji ji umarni ga wazo anil gulami shata ni mukafiya ta ni wasu kwa ya waji ba gi zunan gi guba wa ne jari ya ci shatunsa kuma ya waji zagi zunan gi ni yalla ya gada wani ne kun ya ke wani to ya sunna hakika kullu gulami murtanun bi hakikati tuzo wa yau misali ta lai ya kun wájà ṣe yá lànàjí eh. láyá náà zọ́bù nìgẹ́rì láyú jọ́n káṣù ìláyọ̀ kílá umarni tó yẹ ci yo yawon ni wani har asalla ya ji jawon wabi nan yi ta zane shishi e dade wu bi o fe da wọn bi òfé ẹ̀sùn bí ṣe òfé lálù ní yaga yìí lànà ṣírkà jíkà ṣe oúnjẹ ṣírkà tà ẹ́ nẹ́jà àzọ́bù ní òtí sún oúnjẹ kó bí ṣe oúnjẹ sún àṣẹ́yìn náà ẹgbọ́n náà mọ́sà náà ẹ̀nà ọmọ sún mọ́ ká oúnjẹ ṣírkà kílọ̀ ebuna nabi sa sallam ga man ka min billahi wal yawmil akhir da naji man ba to jo fali kiyami nan fali ukrim doyi fo nga jun we ga wuci e ga mu lo ba nabi ibrahim mun malata na kan yaji mun sabu gon naji kiyan naji shirka to yiki ne bezo ba nin na ni dai bi ko inu shi nan mai ba ku ba fuga nan ganci na zuku min da shi shi wuce liman da yau malegin ya lotun ba don fiyan wannan gini zai zo. da ya sun gato nan na hana kare kira kuɗe frijo fifi celebrate na tsalo shirka kashi ruwa ẹja ṣẹ̀yà ẹja ní ṣe da ana oúnjẹ súnlẹ̀ sun na mijan lẹ́yà mi jàn mọ̀kí ẹ̀jẹ̀ adẹ́yà mi jín kákùnlẹ̀ mi lọ ájì jina? mace ẹ̀dí fitiya a mike ji biya ta kin na soyo eh wani shirka to so ni kilo ji shirka yan kilo ji shirka yan ya sakula ji halalliya wai kulban harama zinata Allah la ji aka jali ibadi wa tayyibatu min rizqi wo sunan yoji wo sun bishoji wo sun bangbaju da nínà kulu wa shirabu min rizqin la ya giya mai daga arziki zago eh ta e ma ji ba ne ke ke ki mo dan ma nan gina wa zago wuci wa gina wa ji ba ne ji ta ji ji ba ne ji ba wuci gini e bogo ina to yake ajan liliya da yanga lawa ajan ramu ramu Magbanza zallo baba sanci e ba sanci eh promotion dai wa da nan wuci lani gaskiya wa mawa ma wani yi wuta na wazunan nin doro ita goyi gibe ni ya sayan ya sayan ijiriya doro sabi wa wazungun oga azu zube ce wani zube ce doci wani zube ce zuge wani zube ce kajo yana ne ba ni shirka ka ni shirka yana ya shirka e bon unji unji so ngo sunna zuye bon ga wato mai jenu ne wal ilmu inda Allah da nazur bai ne kene ko hakkin ya soko ta ce wujo a dubu ta ce ta bagalen nuru fatoci ba ci ma ta shirkul akbar ta shirkul asgar ta shirkul khafi a gene gena ko ji gane ko من قوى من الإيمان بالله أيضا الإيمان بجميع ما وجبه على على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. wa min al-imani billahi aidan min imani bi to yace be wani rai hmm? al-imanu bi jami'i ma ala ibadihi ezu la imanu ji be ya pata na to yace ala wajibi ta tiya wujujo ne wa farilla ta min arkanil islamil khamsa ya rukuni ya musulunci a zara ne latuna wayya shahadatu Allah ilaha illallah ya zujiri ki hadi zai wajibu ta bi gaske na sai Allah wa anna muhammadan rasulullah annin muhammadu mai tuci ya ce ci wa iqamati sala ya zamula sallu ku ne. wa ita ya zamula zakauya wa somu ramadan idza mulazu ya ramadan fi wa hajj bait al haram idza mulazu ya katan tsoyi ne da alfurmana liman yastata ilay sabila ya sai gade yi koyo lulona wa gairi zalika bene kyauci majin naja min al faraidi ya naji falilla dole shi ko allati ja'a biha ash-shar'ul mutahhar na shari'a na lina ube da nan manyan labayan labaye ya cin arkanin wutsun mai ciwo gabatu musulunci ta wani ina eh, ya al'islamu ne ga al'islamu lillahi bi tauhidi ya zaɓa tun tuya ci bi tauhidi wani yin kiyadu lagu bi ta ya zamu lami tuto ya ci wal su mina shirki wa mulagwa daga shirka wa ahali gani da zai je ke ji shirka ne inna bura'u minkum wa mimma na min kafar na bikum wa bada bainana wa baina la dawata al baghdha badna ta'tuminu billahi a musuluncin nama kuka ta ciya na ga tauridi, salla azu zakka hajju ko ya mafari na ilahi la yallahu na la yallahu dai sunnaji ngai ga al'urwatul urwatul ko ki dalilin la ikra fi din ko kad bayyana rushd min al-ghayb faman yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa sanan ko san al-wuthqa al-wuthqa ya ila ilaha illa allah la ilaha allah mun ga ke ga habulullah yawa ta su mu bi habillahi je yawa sai gbe ki benyo wala tafarraku ma gan gere mu a shi ga ga da jayi amma ga gere gere mu yawa sun gaskiya yawa sun da sunna ni muhammadu sallallahu la ilaha illallah ngai kalimatu taqwa daraba allah ngama ke kalimatu tayyiba ضرب الله مثلا كلمة طيبة sama. la ilaha illallah ngai kalimatu taqwa la allah maga ke miftahul janna ibn ali ga man shaida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah wa kalimatu alqaha ila maryam rugumin wa anna aljannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu allah aljannata ala ma kana min amal kun hadith na fasara ku ya buga wa da Allah da lai sarau amma lan na ya tabbatar wa zare man qala ha mutaqidan ma'anaha wa kana amilan bi muktadaha so ga la Allah ga ko bi manuye ce lokin ne muktaduji ina ma ke luya na ma ke bi gangani duya nga ma la Allah ne shurutu ya alilmu alyakinu asiruku almabatu alikhlasu ko alkufru bi tabuti anutku da makamancinsu wujige ne shirin tinolan ko fitiya hmm e da ya dabo don guru a ku shuru da ya ma da da aljanna e ba ga su zuga goza ne ku shuru da ya wujin musulmi an ga yadda to ya gi kashi bani ajiya yinan ne fula da da cewa eh

ajiya ai ma ji ga gan aljannar dabuwa in na madabuwa su kuma tuwanin muhammadu biya alkuradu ma cin yi daga basu kuma gan yi su kwaya eh tun za a labaru biya ala ibrahim yi zoku gwayan wujen gafara na jaden yau ci feluwa za a ji bayani ga na yau hmm kun je da wa gaskiya ya jannat dambu innat dambu malaika yi dambu litasi dambu kaza dambu so ko wajibu ta asidu ku ga waji da raru da shakka yau to nan wa ayu ya ga asidu kwanin wa dai dai kin nan wa ayu yana nan ebogo bani idaga biye wace allahu an ne di sallah wajibu wajibu wa muhammadi amma yubi ga lo shurutu salati kai lo faradu salati kai lo nawakidu salati kai lo kaza kaza ya salla kai wa da daidai wa lannan ga ja jacin wa da lada kai wa da lada wa da lada eh ji classification na di for academic purpose de un cartoon fun ya za ji ga go ga za na ku fitana wuji musulmi ya hm na te gulu fi dini kuyo ko ne muhammadu rasulullahi ngai ta'atuhu fi ma amara ina ni gadi foro na mitu wa tasdiquhu fi ma akhbara ina ni diga ya labarin no gadi wuje wa gadi wuya gaskiya wa Allah ibadullah illa ma shara'a ma jibu ta ta sai ni gabi da shari'a ni mu ne ma ne mu da sula ne gadi wannan ina mai mane la ilaha illallah ne la ma mabuda bi haqqin illa Allah ade zai wajibu ta bi gaskiya na sai Allah la Allah mu da rukuni guba nafiyun wa isbatu nafiyu kawai wuji tawhidiya isbatu kawai wuji tawhidiya so a je muji ji bainin nafi wani isbati inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda na bata nafi hatta tuminu billahi wa da nafi isbatu fa innahum aduwwun li kutiyan najma kirimiya yawon nafiyu illa rabbal alamin na isbatu Allah ta budu mai nafiyu illa Allah na isbatu kul huwa Allahu ahadu Allahu samadu na kiyo isbatu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mai nafiyu ko laji ganewa ene ba ne ga wani ibada tsoye ci buju wa maga ji buta tsoye ci waki ya ji kafirci bai na ji buta wajen maji tsoye ci ne wala sallah ko yi kina kimi salata li duluki shamsi la ga sakin laili a sallah ko yi kina gada wani inna salata lili sallah kanit alal mu'minina kitaban mawquta wani wadi ta ce mu'minina ne a jidan lokaci bana Salla ku dole ko fa lafa min bari mu khalifu zallo ce bai zuma goyi su ta sana ta ge wa taba a shawata sham tu shawaji fa sarfa al kauna gaya zabi sha da yana gaya da wanda gaba tuba jina bi sa salim ga al'adun lazi bai na nawa bai da tsakani da kafiri ji na gaya salatu sallah kaman taraka zane gulgwa da fakari kafira zana shi kafiri ibugo e sallah ji ne za su yi na abin da yi wucin ga ci fi bida ya e ji sallah rajin da kun a ga tawidi ga a ni ka ta ya wuji ga sallah ni a sana ga yi sai na nabi ibrahim ka nabi ibrahim wani Sallah lahu jama'a ya ce ni lahu jama'a ya ga ibarawo musu kanat lakum uswatun tun fi ibrahim walladhina ma'ahu iz qalu liqaumin inna bura'a minkum ma ta'buduna min shi shikenan in ta sallah ta haƙe in je ke da yanzu je ta sallah na ma da to lada no le gulu yi na wa dini bo wato ga akida alusunati wal jama'a jo imani qawlun wa amalun wa ya imani ego yo bi akide bi tun so allazina amanu zan ya imani din wa amilu salihata ti lo tujiri kinan e bogo amilu salihu da mini yake bo imani mini ti ya tujiri ki masalla iza mulasa la zakuya ko wa tu zakata za su yi fiye za mu jihadi ya kata su ya cewa da kin wadi kunan ya bi wani lalin na su yi jilbaki mani sa ilaihi sabila wuyo don ko haji mai yokunci wuji ke mina a nadi gaji haji na gawa ma jihaji a nadi ga ku zo a ni manasika kaku ke mina gaji haji na gaya ya jihaji ya bugu zubi duga gan sayi bayanar safa wal marwaci wunji dole ya ngole na sai dalalun bi, a nadi ga yi bi ma bada allahu bi ko yanzu biyu ga yi zai kanu ji iramu na wa wen yi ta wula ya yi zubu yi amma un mafi dunuwa da na bugai ba wani asalafu zuwa leon gami da ke dolalu mu bi kuyo ko ko yanzu biyu ga zai maka wani adi ba ni ja tutu shi maka ya ba a ko yanzu zuwa ga eh ji talbiya to eh, labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika e eh, bonin ane diga yarba wa la buzuku sai na kula ta duna sun mola gayi ba su kone yi na wuce tuba anabi na gagan na kula ta duna sun mola gayi ba nan wuje ya ci ga talbiya ji buga ga wuce hare da je ji sallah ji masallaci a ce baka ta kiyo ji na anabi ga ga Mun ji ya ja anabi ga na je falla ganin ga ya ji ne zage ji mun ga sai da talbiya bugu ilabe shi bi da nga zane ga jin haji nan wa ji talbiya kogun jahili gan da maza abi ji ji talbiya kogun an ji dai dai na zanu ci kiya to sallah yi a ga waje sallah jima'a yi, a ga zaga ji sallah jima'a yi, a ga za ji sallah janaza wa yi alu layan ma ibi to taimamaya a ga za fake sai za fake jiyon sallah zuru bil lasar bil magribi she kan doro mine ruzin wala yin doro ya e, zake tirafu daga ya shindo ci har bai shi ci sallaji sawo ya lo wani fa batan na bismi jini ya sallaji ya dini ji wuju bi fi halita shi ya tawidi nye e ga tsoci buji tsoci suna ni kawai wujo ya salla nye da masana na shi kai man gida ne ya e, ke hasu nye be a ga ya zafe gengi tare da kabe gidi wula ne yake ya zaka yi yabe ya ga zaka da naira buwa yake ya ji yabe da misalin na shi tuye man gine sane ci mai ba wani a salafi ya buwa biyu. Hmm. yusuf na sokore da farila ne ke sokoci laji ta cin halitta jona man ga wa hamwa zilar kanuwa zama shahadatu an la ilaha illallah وأن محمدا رسول الله فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفي عما سواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل والمعبود بالحق هو الله وحده كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون يدعون من دونه والباطل وقد سبق بيان أن الله سبحانه وخلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه فتأمل ذلك جيدا وتدبر كثيرا ليتضع لك ما وقع في أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقي لسواه فالله المستعان من قوى هم هذه الأركان yana maje muhimmanci ga mini arkanu gutsun na mini arkanu islamu wannan wa zama wacce mawacin gana na shahadatu an la ilaha illallah ya zo jinike ya da zai wajibu ta da gaske na sai Allah wa na muhammadan rasulullah ya zamu jirki da annabi muhammadu ya ce cuyo nan na fa shahadatu an la ilaha illallah e jiri kiriya da zai wajibu bi ga suna shahada na na taktobi wa Allah ba ga ikhlasul ibada lillahi wahada wa ga ji ibada ko sai ci bugi waje bo sai ci bugi waje wajibu aliyaye bo majibu awo bo majibu ajiya gabo majibu tazabwa wo majibu mufi zabwa wajije bo tsoye ci bo tsoye ci go gba tsoye ci yola de bo na ke tsoye ci nga ibada ita ce wo bu wa nafiya amma siwa wa magai badan yaya yando na gaji buta wacce mai ce ta nan wa za wa ma'ana la ilaha illallah sai na gai ma'ana la ilaha illallah fa ma'ana ha! la mabuda bi haqqin illa Allah eh ma la Allah na da zai wajibu ta bi gaske na sai Allah fa kullu ma ubida yandoro najibu ta min dunillahi umaji sai ta na min basharin min ya za an gijo aw malakin ko malaika na aw jinniyin ko majinu na aw gari zalika ko ne jin na jana, fa kulluhu ma'budun bil batili ba ta yan naji ajibu ta jiya bi gamane wal ma'budu bil haqqi huwa Allah wahdahu ya tuna jibuta da gaskiya na ga Allah bujo kama kala subhanahu kan da ce latin da halitta ta naga zalika bi anna Allah huwa al-haqu na ne yabo na ce ga ya gaskiya wa anna ma yaduna min dunihi huwa al ina ma jibuta wuce wani ce ta E, gamanuro wa kasa baka bayanu an Allah subhanahu wa khalaqa ne bayani go gali an ga Allah jani ta yaji ni bai za yiji li hadha ne ha zan asil e bo bere won ci kwanna wa marahum bihi ko nga mu ja foro be ke da ta yawon wa sala rusulahu sai timatu tuyu tutu ko benene wa anzala bi kutubahu church mali fi tiji fa ta'ammal zalika jayidan ji lura ga na wangi wa tadabbaruhu wa mabaya tubo kasiran sarawi liyattadiha laka ebulu kiwu yawe ma waka fi aksarul muslimina yana dokumin da musulmi shi yafi min al-jahl al-azim ya ja ci wuci koko bi hadha al-asl al-asil da gare wuci konne nan hatta abadu ma Allah ya gairahu har zanwaci da jibuta ya zanwaci pamba bi Allahi wa sarafu khalisa haqi liswahu hakki ya ce ne tsuntsanin a tana da zanwaci da ji ce tana fallahu al-musta'an ngole babun nan man ya ji bayani je muhimmanci Ya tauhidi ebo ne be tauhidi ga zaga di amincin allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum mutaduna dan ja imani ji ko amma na zalunci kai imani a ade shirka na zawanci ga adi amincin a gama ke de bawo imani nga lazage rabo kada aflaha almu'minun imani nga laza de izza walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin to shiga wuzan biyo be dan gani be mu'mini ji imani nga laza de nasara ko in tansurullaha ya ga ne ya ce nasara ينصركم تيكاية نصرة وهذا الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم تيكاية لكول الجين كو كيانا آه. من جمانجنا تيكاية لكول الجين بزيجاية ما جينيكو gawun ga lafiya alifa ta cinye kimbo ke na zai ji mani kami a nan lafiya alifa ta cinye kimbo nan malaika ce ba gafara zai sha imani ne sai suru na lillazi na amanu e ya baga wa aliga falayen imani wujin ta canja amma imani ake yi wani jire adda zai wajibu ta da gaske na sai Allah e jibuta zawanja e jibuta malaika ko jibilu ko mikalu ko israfilu ko adana jibuta mini abuna annabaji to ani muhammadu to ani bi to ani bi ibrahima to ani isaka adana ya jibuta mini annabaji na sahabe benyo to sai nasan to husaini to aliyu ko ta da sauransu adana jibuta mini abuna sai bugo zanen wuyi ba da mai ce buyi e eh, jibu ta kabar ya a da diga la'anin lawa da yahuda wannan sara ya taka zo kubura an biya yi masajida la za ku tabbata yau da nasara yi a kabar ya nabi ashi da masallaci e shi kuti da nabi ya e bane kuti shi ibadu zo a ga man kana halifan fali alif billah dan ga shi kuti na shi kuti ba to yace awli yasmut kuma wasusu e eh, bizda da zawanja a nabi ga kuntu sai ce buyi law kuntu amuran ahadan an yazida li hadin, ga ga yanzu fuji zadu jiya zan da ci la amartul marata an tasjida li zawjiha da na ga ni fuji zadu ya ebu eji tawafi ya ebu na tawafi ka jiya kawai ce ci wali tawafu bil baiti al ebu go ibada ce ci buji nga wuyewu ce ci buji in kuntum mu'minin ce ci buji ya zaba ko wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ce ti bogi ngai da da wawan zu gangani da yin istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum ko amma jibu ta ebo ne na ajibu ta bata wancin mai cece nan yi ci a cin gagayen wuce yau ebo da na nan gala Allah wacce ji halitta halitta shi bai ni bo ga kasu ya wannan wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka